بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومليك اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiyya wanda babban malami al'allama nasiru dinil albani ya yi wa sharhi da kuma ainihin tafrish yau za mu tashi shafi na ɗari a yau za mu tashi a cikin walbi da bi a kaza hullahu ta'ala ku نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني والأربعون نا أربعين دبيو والميثاق الذي أخذه الله ta'ala min Adam? wato alkawari wanda Allah ta'ala ya karba daga annabi Adam da kuma zuri'ansa haƙƙo gaskiya ne wato dole ne a matsayinka na ahlus sunna ka yarda cewa Allah subhanahu ta'ala ya karba alkawari daga ainihin annabi Adam da zuri'ansa kafin su zo nan duniya an gane ku malaman tauhidi suna kiran shi alamun zarf ko kuma alamul arwa kafin mutane su zo duniya Allah ta'ala ya fitar da ainihin rayukan mutane an gane ko rayukan mutane kafin su zo duniya Allah ya tara su gaba daya da Allah ya tara su Allah ya tambaye su idan kun zo duniya wa za ku bauta ma ya ce ya Allah in mun zo duniya ba za mu bauta wa kowa ba sai kai to sai Allah ta'ala ya ce to ku shaida dan kada ku zo gobe kiyama ku ce ku manta da wannan al'amarin to wannan shi ya kira al-misa alƙawari wanda Allah ta'ala ya karba daga ainihin Adam da zuri'ansa an gane ko to wannan gaskiya ne ka yadda da shi Allah ta'ala kafin mu zo duniya Allah ya karba alƙawari wajen mu kuma mun yi wa Allah alƙawari in mun zo duniya shi za mu bautawa na'am الشرح يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب آدم wato yana ɗan ishara ne in ji albani zuwa ga wasu sashen hadisai da suke bayyanarwa cewa Allah subhanahu wata'ala ya fitar da zuri'a daga wato tsatsar annabi Adam daga tsatsar annabi Adam Allah ya fitar da zuri'ansa daga ciki وقد ذكر في الشرح أربعة منها حقيقة يا أنبتا أشكي شرحي na ibn abul iz wanda za mu karanta shi insha Allah don mu ji hadisan wato ibn abul iz wanda ya yi sharhin shi a Hauya din ya fitar da hadisai guda hudu wanda suke nuni akan haka cewa Allah subhanahu wataala ya fitar daga tsatsan annabi Adam ya fitar da zuri'ansa wa hiya mukharrajatun fi ta'liqi alayhi kuma an yi takarijin hadisan a cikin ta'liqi na da nayi dangane da wannan hadisi wa fi takarijin sunna da kuma littafin da ake kira takarijin sunna na nayi takarijin hadisan وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه حقيقة أنا كسن شينا يتوجيا دنغني دا تعليقي نادا دا إشارة هو غريشي صفحة وتشافي نتري بيو دا ستين دا شدا تبع الرابعة بقو نولو na yi togiya mina siha daga cikin inganci na yi togiya mai mashat zahar eh, na yi togiya na shafan baya alwaris fi hadisi umar wanda ya zo cikin hadisi umar a cikin hadisi umar ya nuna cewa Allah ta'ala ya shafi bayan annabi adam an gane wannan ko to sai albani ya ce wannan hadisin da ya zo yana magana kan shafin bayan annabi adam bai inganta ba ya ce hakika na yi togiya daga cikin ainihin inganci na ce wannan bangare na shafan bayan bai tabbata ba da ifi ne an gane wannan ko cewa kenan Allah bai shafi mai ba bayan annabi Adam alaihi salam an gane wannan ko to wai hadisi na cewa da ya shafi bayan sa sai ainihin zuri'ansa suka fito daga jikin annabi Adam dukkan mutanen duniya gaba daya suka fito daga bayan annabi Adam shi ne sai Allah ya dauki alƙawari da su idan kun zo duniya wa za ku bautawa ashe ba ni ne ubangijinku ba an gane suka ce mun shaida ba za mu bauta wa kowa ba sai kai to sai albari ya ce to wato ya toge daga cikin inganci ya yi toge ya ce ban da wannan shafan baya wanda ya zo cikin hadisin umar radiyallahu an wa kana zalika sahwan min yace wa kana zalika sahwan minni wannan ya kasance mantuwa ne daga gare ni rafkannuwa na da na ce dahifi ne hadisi ne sahihi ya inganta nam as'aluhu ta'ala an yaghfirahu li ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta min wannan kuskure din ku ci wannan ai na yi kuskure ina roƙon Allah ya gafarta min wannan kuskure da na ce bai inganta ba lalle ya inganta an gare kaga shi malami a koda yaushe ba abun kunya bane idan malami yayi kuskure kuma ya gane cewa wannan ba daidai bane ya dawo ya canje ya koma zuwa ga gaskiya kaga Nasiru bin Albani da ya ce hadisin da ke nuni akan Allah ya shafi bayan annabi Adam cewa wannan hadisi bai inganta ba daga baya sai gano cewa ba hadisin ya inganta to bai ji kunya ba bai kasa a guyo ba sai ya fito ya bayyana ma al'umma kuskure da yi rafkan nuwa ne Allah ya gafarta mu an gano wannan ko to a kodin shi kai ɗalibi idan ka fada cikin kuskure cikin abu ko ka bada fatawa ba daidai ba sai ka gano cewa kuskure kai kada ka ji kunyar janyewa malaman da suka fi ka ilimi a duniya ga baki ɗaya akwai waɗanda aka tambaya tambayoyi game da addini ba su sani ba suka ce ba sani ba kuma rashin sanin nan bai zama to kaskanci a gare su ba imamu na malik imamu darul hijira rahimahullah akwai wani bawan Allah da ya taso daga kasar Iraki musamman yana jin labarin Imam Malik Imam Malik cewa mai ilimi ne sosai kaza kaza haka ya taso daga kasar shi ya tsallake malaman garin su gaba daya yana neman Imam Malik da ya zo sai Imam Malik ya kawo Imam Malik matsaloli arba'in ya kawo Malik yana mai tambayar shi game da su Imam Malik bai amsa 20 daga ciki ba duk sauran daga ya tambi imam malik sai ce ban sani ba la ajri la ajri la ina ba san gari yace ba kai ne imam malik ba yace ni ne to kuma ya za a yi in tambaye ka wayannan matsaloli guda 40 ka amsa yan kadan mafi yawa kace baka sani ba sai ce idan ka je garin ku kace ka gamu da imam malik ka tambaye shi matsaloli 40 ya amsa kadan sauran ya ce bai sani ba ina ba san gane wannan to kaga irin wayannan manya-manyan malamai zarata in ya zamanto al'amura ya buya a gare su duk da cewa sun kai kololuwa wajen ilimi to kai kuma fa me za ka ce kan mala'ikun Allah da Allah ta'ala ya tambaye su eh? Allah ya tambaye su su ba da labarin wani abu eh? Allah da ya tambaye su ne suka ce la ilma lana illa ma allamtana babu ilimi gare mu sai abin da ka sanar da mu mala'iku an tambaye sun ce ba sani ba ba su ji nauyi ba to kai kuma kai wane ne zaka ji nauyin a tambaye ka ce ka sani ba Al-muhim dai talibi na sunna ya kamata ya zama to mai tsoron Allah duk abin da ka san baka sani ba baka sani ba kuma idan ka yi kuskure ka gano kuskure ne kada ka ci kunyan ka gaya wa duniya cewa ka yi kuskure shi ma cewa na yi kuskure shi ma wani nau'i ne na ilimi na fatan gane wannan to albani yana cewa wannan ya kasance rafkan ruwa ne daga gare ni ina roƙon Allah ya gafar samun wannan kuskure faƙar tanabbatu ila anna lahu shahidan hasunan min hadis abi huraira to hakika na faɗaka zuwa ga cewa hadisin yana da wani shahid yana da wani goyon baya wanda isnadin shi hasan daga hadisin abi huraira radiyallahu an wa mazkurun fi sharh an ambace shi a cikin sharhi zamu karanta an jima insha Allah wa akhir min wa akhir wa akhir min hadith ibn Abbas sannan akwai wani shahid kuma daban daga hadisin Abdullahi bin Abbas bi sanadin da'if hu fi Na nayi takrijin shi a littafin as sunnah aksada tambaye to saboda haka wannan yana hukunta fadakarwa a gane na fatan gane to wannan matsala kamar da na faɗa da aka ce wal misaqul ladzi akhadhahu Allah ta'ala min Adam wa zuriyatihi haqqun alqawli wanda Allah ya karba daga annabi Adam da zuri'an shi gaskiya ne cewa da gaske ne kafin dan Adam ya zo duniya sai da Allah ta'ala ya karba alƙawari daga dan Adam cewa in ya zo duniya Allah zai bautawa ba zai shirka da shi ba wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane shine malai yace gaskiya ne kuma aqida ce ta ahlus sunna duk mutumin da yake da aqida inda ahlus sunna ne ya kamata ya kudurce wannan a cikin zuciyarsa an gane saboda a cikin alkur'ani Allah ya mana ishara zuwa ga wannan wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an ta kulu kiyamaci in na kunna an haza kafili. wa in zara kuka min bani adama a lokacin da ubangijinka ya karba alkawari daga bani adama min zuhurihim daga bayansu Allah ya fitar da daga bayan dan adam Allah ya fitar daga ya fitar da zuri'ansa daga ciki sha wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su ga kawukansu alasu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala sai ce eh kai ne ubangijin mu sai Allah ya ce qalu bala shahidna sai ce haka ne kai ne ubangijin ko mun shaida sai Allah ya ce to an ta kulu yawmal qiyama kada ba ku ce gobe qiyama inna kunna an haza gafili lalle lalle mu murna kada daga wannan kada gobe qiyama wani ya ce to ya Allah mu manta shi Allah ya ce ku tabbatar ba kun faɗi wannan magana kada ku zo ku ce kun manta ka ku ce kun rafkana akan wannan al'amari an gano wannan to wannan aya kaga ya nuna mana cewa lalle akwai wannan alƙawarin Allah subhanahu wata'ala ya bada labari cewa ya fitar ya fitar da zuri'a daga annabi Adam alaihi salam a wato zuri'a na ainihin bani Adama daga kwankwasan su daga ainihin tsatsansu kuma ya zamanto suna shaidawa su da kansu suna shaidawa cewa lalle Allah shine ubangijinsu Allah shine mamallakinsu kuma lalle babu abun bautawa da gaskiya sai shi to hakika hadisai da dama sun zo da suke nuni cewa Allah subhanahu wata'ala ya ciranto daga kwankwaso wato daga tsatso na annabi Adam alaihi salam an gane wannan ko kuma a nan wajen Allah ya rarraba su wasu ma'abota hannun dama wasu ma'abota hannun hagu an gane a cikin wasu ruwayoyi kuma Allah subhanahu ta'ala ya shaidar da su an gane idan kun zo duniya wa za ku bautawa ashe ba ni ne ku ba to daga cikin wayannan hadisan kamar yadda al'allama nasiru dinin albani ya faɗa ya ce akwai hadisai wajen guda hudu to ga kaɗan daga cikinsu a hadisin da imamu ahmad ya ruwaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi ma daga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam cewa inna allah akhadha al-mithaq min zuhari adam alaihi salam lalle allah ta'ala ya karba alƙawari daga baya na annabi adam alaihi salam bin nu'man yau arfa a wani waje ana kira shi nu'man wasu kan ce na'aman wani waje ana kira shi numan ranar arfa ranar arfa Allah ya karɓi alƙawari daga ainihin wato Allah ya ciro daga bayan annabi Adam an gane ko ranar arfa fa akhraja min sulbihi kullu zurriya zara'a sai Allah ya fitar daga kwankwasan Adam dukkan zuri'an da Allah ya halitta dukkan zuri'an da Allah ya halitta tun daga farko har ƙarshe duk duniya gaba ɗaya Allah ya fitar da su daga kunkusan Adam fa nasaraha bayna yadayhi sai Allah ya watsa su gaba gare shi ga suna a gaba gare shi gaba ɗaya. daya summa kallamahum qibala Allah ta'ala ya musu magana qibala gaba da gaba ya yi musu magana suna fuskantar Allah Sun makalla summa kallamahum qibala qala alastu bi rabbikum Allah ya ce ashe ba ni ne ubangijin ku ba qalu ka ce bala ka ce haka ne kai ne ubangijin ubangijinku na mun shaida har zuwa dai ƙarshe wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi al'allama nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami sannan kuma da kuma littafin al da kuma silsila a sahiha na al'allama nasiruddin albani an gane to wani zai yi mamaki daga kwankwason annabi adam an fitar da zuri'a gaba ɗaya daga ciki wane ne ya fi karfin Allah idan Allah yana so ya yi abu akwai abin da zai gagare shi babu babu abin da zai gagare Allah wata ala Allah ta'ala shi ya fitar da wannan tunda banza Allah ya gaya ma cewa Allah ne ya fitar to magana ya kare babu abin da Allah ta'ala zai so ya yi ya gagare shi na ba san gani da Allah ya so ba ma ta kumfasan ba Allah na iya cewa ko ina so in ga zoyi an duniya gaba ɗaya a wace ɗaya Allah zai iya tara zuri'a gaba ɗaya ba tare da ma an taɓa kwankwasa annabi Adam balle su fito daga ciki ba an gane wannan ko to saboda haka wannan ne ɗaya daga cikin hadisai akan wannan sannan na Nasa'i ya ruwaito hadisi shi ma da Ibn Jarir da Ibn Abi hakim da Hakim a cikin ya ce Sahihu isnad duk da cewa walam yukhrijahu ba su fitar da shi ba sannan ah, imam ahmad ya fitar da hadisi kuma daga umar dan khattab radiyallahu anhu cewa annahu su'ila an hadhihi al-aya cewa an tambayi umar dan khattab game da wannan aya wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum an tambaye shi game da wannan aya sai ke cewa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha ji manzon Allah an tambaye shi game da ita an gane kenan yana so ya fassara alkur'ani da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah shine aka turo mana dan ya karantar da mu alkur'ani idan mutum yana so ya fahimci qur'ani fahimta mai kyau to ya danganta wannan fahimta zuwa ga wanda aka turo qur'anin zuwa gare shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka da zikiri ya rasulullah domin ka yi bayani zuwa ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su alqur'ani an saukar da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna so mu fassara qur'ani fassara ingantacce to lalle mu nemi taimako da bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa na ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam su ila anha an tambaye shi game da wannan aya fa kana yake cewa inna Allah khalaqa Adam alaihi salam summa masaha zuhrahu bi fastakhraja minhu zurriya lalle Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam sannan sai ya shafi bayansa da hannun damansa fastakhraja minhu zurriya sai Allah ya fitar da zuri'an zuri'an annabi Adam daga bayansa Allah ya fitar da zuri'an annabi Adam su miliyan nawa ne biliyan ba har tashin kiyama duk halittu zuriya annabi adam duk duniya tun daga farkon halitta har tashin kiyama a wannan lokaci Allah ta'ala ya tara su a waje daya na ba ta gane wannan to saboda haka sai ya fitar da wannan zuri'a kala sai ce khalaqtu haula ila janna, wa bi amali ahli janna ya amalu na halatu wa'annan dan aljanna kuma da aikin aljanna za su yi sun ba masa zaharo sannan sai ya shafi bayansa kare da min huzuriya sai ya fitar da zuri'a daga cikinsu ala ya ce halattu ha'ula ilin na ya ce na halittu wa'annan don wuta wabi amali ahalin nari ya amalu da aikin yan wuta za su ta aikatawa faƙala sai wani mutum ce ya rasu lalla fatimar amal to me yasa za mu yi aiki haka ne tunda har an riga an san matsayin kowanne me yasa za mu yi aiki sai manzo Allah ya ce inna la azza wa jalla idza khalaqa al-khalqa janna ista'malahu bi amali ahli janna lalle Allah ta'ala in ya halicci halitta zuwa ga aljanna sai ya aiwatar da shi zuwa ga aikin yin aljanna hatta ya mutu ala amalin min amali ahli janna, har sai ya mutu akan wani aiki daga cikin ayyukan mutanen aljanna fa ya dakula bihi aljanna sai ya shiga aljanna saboda shi wa idza khalaqa al-abd lin-nar idan Allah ya halicci bayi don wuta in Allah ya halicci bawa don wuta ista'malahu bi amali ahlin nar sai Allah ya aiwatar da shi da aikin yan wuta hatta ya muta ala amalin min amali ahlin nar har sai ya mutu akan aiki daga cikin aikin yan wuta fa ya rafula bihin nar sai ya shiga wuta domin sa kaga wannan yana magana kan kaddara an gane to wannan hadisi yana nuna mana cewa wato Allah subhanahu wataala ya riga ya halicci yan wuta kuma ya halicci yan aljanna bi ma'ana Allah da ya yi halitta ya san zuwa ne da yan wuta zuwa ne da yan aljanna ina ba san gane wannan rawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn abi hatim wa ibn jarir wa ibn hibban fi sahihi to wannan a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Nasiruddin Albani yake cewa a duk da cewa wato sun ji annabi ya ce Allah ya halici yan wuta filto menene amfanin kenan mutum ya ta aiki sai mutum ya kwanta ya bacci an fahimta ko sai annabi ya ce musu a wani hadisi ku ci gaba da yin aiki domin Allah subhanahu wata'ala yana sauwake wa kowa abin da ya halice shi domin sa to ko magabatan mu duk da wannan magana na cewa an wato an halici yan aljanna halici yan wuta sahabban manzon Allah ba su yi kasa a gwiwa ba sun dage suna ta aiki suna ta aiki ba dare ba rana na fatan gane wannan kaga da kamar a ce misalin kawai mutum ko da ka yi aiki da kyau za a jefa ka a cikin wuta da sahabban annabi sun kwanta sun yi bacci a ana shigar da mutum wuta ne in yi aiki na yan wutar ana shigar da mutum aljanna ne in yi aiki yan aljanna ina san gane Allah ta'ala da ya yi halitta sai ya faɗi wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau ne wanda za su aikata mara kyan su za su shiga wutan wanda za su aikata mai kyan za su shiga aljanna to shi Allah ta'ala da ya halitta ba wai shi ba wai Allah subhanahu wata'ala bane ya sa su a wutan su da kansu suka yi aikin da suka cancanci shiga wutan din amma Allah ta'ala ya san abin da kowa zai aikata an gane wannan ko to sannan Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abi Hurairah cewa manzo Allah ya ce lamma khalaqa Allahu Adam masa ala zahrihi lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya shafi bayansa da hannunsa mai albarka wanda ba a kamanta shi da hannu irin na halitta fa saka da min zahrihi kullu nasma sai kowace irin halitta sai ta fado daga bayan annabi Adam huwa khaliqa duk halittar da zai halitta min zuriyati daga cikin zuri'ansa ila yawmil qiyamah duk halittar da zai halitta daga cikin zuri'ansa har tashi kiyama sai suka faɗo daga kwankwason shi waje ala baina ainai kullu insan minhum bisa? sai Allah ya sanya a gaban gidan kowanne daga cikin su wani dan haske bin nur wani dan dugo na haske sun da ala adam sannan sai Allah ya bijiro da wayannan halittu gaba ɗaya ga annabi adam alayhi salam fa qala sai annabi adam ya ce ai rob man haula ya ubangiji wayannan suwaye su suwaye ala ya ce haula in zuriyatu ce ya adam wa'annan gaba ɗaya zuri'an ka ne to a rajula minhu sai annabi adam ya ga wani mutum daga cikin su fa ajabahu sai wannan mutumin sai ya baiwa annabi adam sha'awa fa ajabahu wa bisu ma baina ainihi sai an yi hasken da ke tsakanin idanuwansa eh? dan hasken da ke tsakanin idanuwansa sai ya bashi sha'awa fa ya ce, ai rob ya ubangiji man haza waye wannan ala ce haza rajulun min akhir umam min zuriyati yace wannan mutum ne daga cikin ƙarshen al'umma daga cikin zuri'anka yuqalu lahu daud ana kiran shi annabi daud ala sai annabi adam yace rabbi kam umruhu ya ubangiji nawa ne yarda shekarunsa sai annabi wato ma'ana shekaru nawa zai yi a duniya sai annabi yace a sai Allah yace 60 sana zai yi shekara sittin ala sai annabi adam ya ce rabbi zidhu min umri 40 sana ya Allah ka ƙara mai daga cikin rayuwa na shekara arba'in an gane ya zama shekara ɗari saboda haka sai Allah ya cira daga cikin shekarun annabi adam alayhi salam sai ya ƙara mawa sai ya ƙara ma annabi dawud falan man qada umru adam a lokacin da shekarun adam suka ƙare an gane shekarunsa sun kare gaba daya ya a malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo zai dauki ran annabi adam alaihi salam shekaru sun cika ala sai annabi adam ya ce awalam ya baka min umri 40 sana ya Allah ashe ba shekara arba'in ya ragu daga rayuwa na ba ai akwai sauran shekara arba'in lokacin ɗaukar rai na bai yi ba in ji annabi adam ƙala sai Allah ya cewa awalan tuɗe ha ibnaka daud ashe ba ka ba da wannan shekara arba'in ga ɗanka annabi da ba ai ka ba da kyautan shi kuma ai ba a mai da hannun kyauta bayan ko ala ya ce fa jahada sai annabi adam sai ya musu ya manta fa jahada zuriyatu sai sa su ma suka zama haka sai zuriyan annabi adam sai suka gaji irin wannan abu mutum zai yi magana yanzu lokaci mai tsawo sai ya manta kuma a yi ta bugawa da shi shi ya ce aka kawai bai ma san da wannan maganar ba na ba san gane to wannan a jini ne annabi adam shi ne ya fara yin haka ya manta saboda lokaci ne mai tsawo an daɗe an daɗe sosai har ya manta cewa ya yi wannan alƙawarin za ka gaya mai sai ce ya Allah a yaushe ne wannan alƙawarin saboda yana yana son rayuwa ya ɗan ji daɗin rayuwa sai kuma an ce za a ɗauki ransa to shi ne sai ya yi musu sai Allah ya ce to sai zuri'ansa suka zama to su ma haka wa nasiya adam sai annabi adam ya manta fa ya zuriyatu su ma zuri'ansa sai suka manta an gane annabi adam ya yi kuskure sai zuri'a su ma suka yi kuskure wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi da abu dawud da ahmad wa sahahu al-allama al-albani eh, al al'albani ya inganta shi an gane a cikin wata ruwaya ta abu dawud ah saboda haka wannan hadisi kenan to kaga wannan hadisi na biyu kenan an gane sannan hadisi na uku kai sannan hadisi na hudu shine rawar Imam ahmad aiban an anas bin malik imam ahmad ya fitar daga anas bin malik ala yuqalu lirajul min ahli nar za a ce ma wani mutum daga cikin yan wuta gobe kiyama ara'aita law kana laka ma alal ardi min shay shin me zaka ce da a ce kana da duk abin da ke doron kasa duk abin da ke doron kasa a ce din naka ne a kunta muktadiyan bihi shin za ka iya fansa da shi dan wuta ne za a tambaye shi kafin a shigar da shi wuta shin da kana da duk abin da ke doron ƙasa a ce ka bayar da shi don ka fanshi kanka daga azaban wuta shin za ka iya fansan kanka da shi ala fa yaqulu na zai wallahi ya Allah zan iya fansan kaina da shi da ce duk abin da ke duniya na wani a ce wa in ba da shi dan in fashi kaina daga azaba wallahi zan yi ƙara sai Allah ya ce masa kad aradtu minka ahwana min zalik haƙiƙa na yi nufin abin da ya fi wannan sauƙi a gare ka ha a kasto alayka fi zuhari adam haƙiƙa na karɓa alƙawari a gare ka a bayan annabi adam Allah tushrika bi shay'a cewa kada ka hada ni da komai fa abaita illa an tushrika bi shay'a sai ka ƙi yarda sai ka yi shirka da ni kaga kin kana kwankwasan annabi adam na ɗauki alƙawari da kai ba za ka yi shirka ba an gane amma kuma da ka zo duniya sai ka ƙi yarda sai dai shirka wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi to kaga wayannan hadisan sun nuna an ciranto zuri'a na annabi adam daga kwankwasan shi Allah ta'ala da ya shafi kwankwason sa irin shafa irin nashi wanda ba irin na halitta ba ya fitar da zuri'a duk duniya gaba ɗaya Allah ya fitar da su kuma Allah ya tattauna da su cewa su ɗauki alƙawari tun suka zo duniya wa za su bautawa suka yi alƙawarin cewa in sun zo duniya za su bauta ma Allah shi kaɗai ne misali to kaga duk wayannan gaba ɗaya hadisan nan guda hudu sun tabbata akan haka to amma kafa shaidan nan a can wajen to an samu hadisai guda biyu wanda hadisan nan mawqufai daga ibnu abbas da kuma ibnu umar da suka nuna Allah ya shaidar da ainihin zuri'an annabi adam cewa alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ku ba suka ce eh kai ne mu an gada wannan ko da saboda haka a nan ne wato masu magana daga cikin magabatanmu suke cewa abinda ake nufi da wa ashhadahum ala anfusihim din nan cewa Allah ya shaidar da su ga kawo kansu wai ana nufin ba wai ana nufin wai Allah ya yi magana da su bane yace in na zo in kun zo duniya wa za ku bautawa ba haka bane wato Allah ta'ala ya kafa musu shaida ne Allah ya kafa musu shaida ya nuna musu alamu wanda duk mutumin da ya ga wannan alamu ya kamata ya yarda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah an gane kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa sanurihim ayatu sanurihim na fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq da sannu zamu nuna musu mu wato a sasannin duniya da kuma kawukansu za mu nuna musu alamu cewa lalle akwai mu har sai ya bayyana gare su cewa lalle mu gaskiya ne Allah zai nuna musu alamu in mutum ya duba sammai da kasai ya duba ainihin dabbobin da aka halitta ya duba bishiyoyin da aka halitta da kwari da menene ya duba shi karan kanshi dole ya san cewa akwai Allah ina fatan gane Allah ta'ala ya riga ya yi wa ɗan adam allura a cikin kiɗiran shi ya san cewa akwai Allah duk wani ɗan adam gaba ɗaya wato a cikin ƙwaƙwalwan shi da kuma cikin zuciyarsa Allah ya riga ya cusa masa sanin cewa lalle akwai Allah ina fatan gane wannan to saboda haka duk wani dan adam gaba ɗaya ana halittar shi akan tauhidi kuma Allah ya riga ya kewaye mutum da hujjoji wanda dan adam ba zai iya kaucewa ba dole sai ya yarda cewa akwai wanda ya halicci duniyar nan dole sai ya yarda cewa akwai wanda ya halicci shi kanshi ina ba ta gane wannan shine ma'anar sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil arbab lalle a cikin halittar sammai da kasai da kuma safanin dare da yini akwai abun mamaki akwai abun lura wanda zai nuna mana lalle akwai Allah amma ga ma'abuta hankula allazi da yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan su ne wanda suke ambatan Allah a tsaye da kuma a zaune wa ala zuhurihim kuma suke ambatan Allah wato suna kwanci a bayansu Allah zina ya tsuru na laha ya mawa ƙudan wa'ala junubi su ne wanda suke ambatan Allah a tsaye kuma a zaune da kuma akan wato akan gefensu a sasanninsu wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani a cikin halittun samai da kasai menene amfanin tunani akan halittun samai da kasai domin ka san lalle akwai Allah suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangijinmu baka halarci wa'annan a banza ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah sakina azaban nar kaga shi kenan Allah ya kafa ma dan adam hujjoji wanda dan adam zai iya gamsuwa cewa lalle akwai Allah shine abin da ake nufi cewa lokacin da Allah ya halicci dan adam Allah ya riga ya shaidar da shi ga kanshi cewa alastu bi rabbikum kenan masu wannan fahimta suna ganin bilisanil hal ne ba wai Allah ya tara su bane yayi magana da su amma akwai masu ganin bilisanil maqal ne Allah ya tara su din yayi musu magana kuma su ma sun amsa an gani na'am to saboda haka wasu daga cikin salaf suna ganin abinda ake nufi da wannan shine shaidarwa akan fitira na tauhidi kamar yadda na faɗa ma'ana shahidna ai kanu shahidna annaka rabbuna ai mun shaida kai ne ubangijinmu wannan shine maganan Abdullahi bin Abbas da ibni da ainihin Ubay bin Ka'ab an gane wannan ko to akwai wasu fasarori da wasu bayan Allah suka yi da dama haka to shine ibn Abdul Aziz al-Hanafi yana cewa wa'alam anna min al-mufassirin man lam yazkur siwa alqawl bi anna la istakaraja zuriyata adam zari. zahri ka sani lalle daga cikin malaman tafsiri akwai wanda bai ambaci wani abu ba face ra'ayin cewa Allah ya fitar da zuri'an annabi Adam daga bayan annabi Adam kuma Allah ya shaidar da su ga kawukansu sa'annan kuma ya ƙara mayar da su cikin kwankwason annabi Adam ɗin bayan an fito da su kamar imamu sa'alabi da imamul bagawi da sauransu amma daga cikin malaman tafsiri akwai wanda bai ambaci wayannan hadisan ba kawai ya ambaci cewa Allah ya kafa musu dalilai akan rububiyya Allah ya nuna ma dan adam da Allah ya halicci annabi adam Allah ya kafa ma ainihin zuriyar annabi adam dalilai akan cewa lalle shi ne ya halicci duniyar nan kuma lalle shi ya cancanci abota masa kuma sannan hankulansu sun shaida da basiransu sun shaida da wannan an gane to wasu malaman tafsiri kamar zamakshari da wasu su haka suka ambata daga cikin malamai akwai wanda ya ambaci matsaloli guda biyu gaba daya kamar imamul wahidi da imamul razi da imamul qurtubi da wani su an gane wannan ko to a daga cikin waɗannan maganganu wato duk malamai su yi magana kansu to amma wannan hadisin da muka kawo din nan cewa Allah ya karba ya cira daga bayan annabi adam to kaga Allah amma in ka duba nasin Qur'ani kuma shi Qur'ani bai ce daga bayan annabi adam ba Allah ya cira ne daga bayan bani adama gaba daya wa iz akaza rabbuka min bani adama ba daga ibnu adam ba a lokacin da ubangiji ya cira daga bani adama min zuhurihim daga bayansu bai ce wa iz akaza rabbuka min ibnu adam min zuharihi ba sai nuna daga bayan bani adam Allah ya cira daga cikin zuri'ansu Allah ya shaidar da su lasu bi rabbikum qalu bala an gane ai Allah ya ambaci ya ciro ne daga bayan annabi adam a cikin wannan hadisi amma aya kuma ya nuna bani adam ne an gane wannan ko to a cikin nan shi da ke cewa wallazi fi irshad ala sifa allati alaha ahlul qawl mawqufun ala bin abbas wa ibn umar to kaga imam al-qurtubi yana cewa wannan aya din akwai mushkila sosai wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihi min bani adam aka ce shi kuma hadisin ya nuna daga dan adam daga annabi adam ne aka ciro ko baka ba haka hadisin ya nuna lokacin da Allah ya halicci annabi adam sai Allah ya taba bayansa sai ya fitar da zuri'ansa daga farko har ƙarshe shi kuma ayan sai nuna Allah ya kira min bani adama min zuhurihim ba min zuhari bani adam ba min zuhari ibn adam ba sai ke cewa hazil aya mushkila wa qad takallama ulama fi tawilha to malamai sai mangaru akan fasararta sai ke za mu ambaci abin da suka ambata daga cikin wannan gwargwadon abin da Allah ya datar da mu sai ce wasu mutane sun ce ma'anan ayan annallah akhraja min zuhari bani adama ba'dahu min ba'd cewa lalle Allah ya fitar daga bayan bani adam ba'dihim min ba'd sashi daga sashi wa ma'ana wa ashhadu ala anfusihim alastu bi ku? ma'anan cewa Allah ya shaidar da su ga kawo kansu ashe ba ni ne ubangijin ku ba ai dallahum ala tauhidi ma'anan wannan Allah ya shiryar da su zuwa ga tauhidin sa ne an gani Allah da ya halicci annabi Adam ya fitar da zuri'ansa Imam Qurtubi yake Allah ya shiryar da su akan tauhidin sa ya anna kullu balik ya alamu daruratan anna lahu rabban domin kowane irin balagage yana sani tabbas cewa lalle yana da ubangiji guda daya subhanahu subhanahu wata'ala Allah yake cewa fa qama zalika maqama bishad alaihi sai wannan ya tsaya a matsayin kamar an nemi shaida ba wai an fito fili an ce ku shaida ba ne Allah ta'ala ya sanar da su ne kuma ya cusa musu a cikin ɗabi'ansu su san cewa lalle akwai Allah Allah ya nuna musu alamu da za su gane cewa lalle shi kaɗai ne abin bauta an gane wani ko sai wannan ya tsaya matsayin kamar ya shaidar da su kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani qala ta ataina ta'iyin yake to wannan shine fahimtar ainihin imamul kafal sannan wasu suna cewa ba haka bane Allah subhanahu wata'ala akhraj al-arwah qabla khalq al-ajsad wasu na cewa Allah ya fitar da rayuka kafin ya halicci jiki kafin Allah ya halicci gangan jiki Allah ya fitar da rayuka gabaki daya wa innahu ja'ala fiha min al-ma'rifa Allah ya sanya ma rayuka wani irin ilimi ma alimat bihi ma khadabaha wanda su rayukan suna iya sanin abin da Allah ke tattaunawa da su Allah ya sanya musu wani irin fahimta da suke gane maganar Allah an gane wannan sai Allah ta'ala ya yi musu bayani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma suka ce sun gamsu sun shaida akan haka an gane wannan ko imamul qurtubi ya ambaci wannan bayan wa'annan hadisai sai kawo wa'annan hadisai guda hudu an gada wanda zahirin hadisan guda hudu sun nuni akan haka Allah ta'ala ya tara su ne kuma ya shaidar da su akan haka din da sauransu an gani mafi karfin abin da ake kafa hujja da shi akan ra'ayin farko na cewa Allah subhanahu wata'ala ya kafa musu dalilai ne wanda za su iya gane cewa lalle Allah ɗaya ne shine hadisin Anas bin Malik wanda aka fitar da shi a cikin Bukhari da Muslim wanda suke ke cewa kad arattu minka ma huwa ahwanu min zalik hakika na yi nufi a gare ka abin da yafi wannan sauki kar kansu alayka fi zahri adam na karba alƙawari a gare ka a bayan annabi adam Allah tushrika bi shay'a cewa kada ka haɗa hada da komai fa abaita illa an tushrika bi sai ka iya dafa ce sai ka yi shirka da ni an gane ko yace sai dai an waito wannan ta hanyoyi daban akwai wasu ruwaya kar sa'altuka aqalla min zalik hakika na tambaye ka abin da yafi wannan karanci wa aisar abin da yafi sauki falam ta fa'al baka aikata ba fa yuraddu ila nar sai a mayar da shi zuwa ga wuta to kaga a cikin wannan ruwaya babu cewa a cikin bayan annabi adam sannan a cikin wasu ruwayoyi ba ambaci ainihin fitar da su daga bayan annabi adam ba kamar yadda wasu ruwayoyi suka bala to idan muka duba maganan farko za mu ga ya kunshi al'amura guda biyu masu ban mamaki na farko kasancewar mutane sun yi magana a lokacin Allah ya tambaye su alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ku ba sai suka yi magana suka ce kalubala eh mutane sun yi magana a wannan lokaci kuma wa aqarru bil iman sun tabbatar da imani cewa kuma da wannan kuma Allah ya ce kuma an ta kulu yawmal in inna kunna an haza gafiri kada ku zo ku ce gobe kiyama ba mun manta da wannan fa guraf kana to kaga da wannan kenan kamar Allah yana nuna mana kamar ya tsaye musu da hujja kenan eh tunda ya ce kada kar ku ce gobe kiyama fa wato guraf kana daga wannan an gani to Allah sai ya nuna kamar ya tsaye musu da hujja tun wato gobe kiyama kenan idan mutum ya zo nan duniya bai bauta mu Allah ba kenan baya bukata sai an turo manzanni kenan ko eh tunda an riga sai musu da wuja a can nan to kenan a nan duniya kenan magana turo manzo bai da amfani kenan na kasan gane wannan to wannan shine maganar farko su mutane sun tabbatar sun yi imani da Allah da Allah ya ce alastu bi rabbikum sannan kuma Allah ya ce kada ku zo ku ce ba kun rafkana kenan a nan wajen Allah ya tsaye musu da hujja ba su da bakin magana kenan na biyu ita kuma ayan ta yi nuni akan haka ayan ita ayan wasu wato suna ganin kamar ayan tana nuni akan haka ita kuma ayan eh, ba ta nuni akan haka saboda me saboda ita ayan ta ce min bani adama ne ba daga ibn adam ba bani adam ayan ba ta ce daga ibn adam ba sannan kuma wato ayan ta ce min zuhurihim ba ta ce min zuharihi ba an gane wannan ko sannan kuma na uku ya wato lalle ya ce zuriyatihim bai ce zuriyatahu ba kaga ya ce zuri'ansa zuri'ansu bai ce zuri'an shi ba zuri'an annabi adam ba zuri'an ƴaƴan adam ne na hudu Allah ya shaidar da su ga kawo kansu to idan an ce an shaidar da su ga kawo kansu to ya nuna kenan dan adam in ya zo duniya zai tuna alƙawarin da ya ɗauka kenan eh yanzu kai da ka zo duniya ka tuna wannan alƙawarin da ka ɗauka eh da ka zo duniya ka tuna cewa Allah ya saba tara ku har kun dauki alƙawari a gabansa to wannan shine tattauna wanda ake yi shine shi ɗan adam ya zo duniya ai baya tuna haka da hakan ya faru cewa Allah ya tara su din kuma ya gaya musu haka kuma Allah ya ce kada ku ce ba an kun zo duniya kada ku ce ba mun manta gobe kiyama a zo ku ce ai ba ai Allah bai muku bayani ba eh? to Allah kuma Allah yana ambatan shaidansa ne bayan sun fita daga wannan gida sun je lahira sai Allah ya tunatar da su wannan alƙawarin da suka ɗauka an ta ƙulu yawmar kiyama fa kada ku ce gobe kiyama mun rafkana shi kuma ɗan adam baya iya tuna da wannan na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hikiman wannan shaidawan hikimar shaidawan shine tsayar da hujja a gare su domin kasu ce gobe kiyama in na kunna an haza gafilin kuma nan wajen hujja ta tsayu a gare su ne da manzanni ko yanzu idan mutum ya zo duniya bai taba jin wa'azi na musulunci ba sai ya mutu za a kama shi da wancan alkawarin ne ko da wannan eh mutum ya zo duniya wancan alkawarin da ya dauka ne a gaban Allah lokacin da aka halicce shi din nan da aka taba ainihin bayan annabi Adam suka fito shin da wannan da wannan za a za a mai hukunci ko kuma za a mai hukunci ne bayan ya zo duniya an turo manzo manzo ya yi bayani manzo ya yi bayani dalla dalla ya ji wannan bayani an tsaye mai da hujja an kusan mai da shubha bai bi ba kamar ka duba wancan ayan wancan ayan sai ce masa wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Eh? a can wajen dai Allah ba ya shaidar da su cewa shi ba ni ne ubangijinku ba ka ce eh mun shaida sai Allah ce an ta kulu yau mai dan ku ce gobe kiyama ba ku ce inna kunna an haza gafili lalle mun kasance mun rafkana daga wannan to shi yasa malamai ka ce to abin ya rikitar da su saboda wancan alkawarin da shi ne za a kama su ko bayan sun zo duniya manzanni sun yi wa'azi in haka ne to menene amfanin zuwa manzanni kenan an gane su da haka masu wannan masu abin ce a manzanni sun zo dan a tunatar da dan adam dan adam mai mantuwa ne dan adam zai iya mantawa da wannan alƙawarin da ya dauka a gaban Allah to sai aka turo manzanni manzanni zo su yi bayani idan manzo yayi bayani dan adam ya kamata manzo na bayani kawai mutum ya gamsu saboda dama Allah ya riga ya maka alluran shi a cikin fitiranka an gane dama da Allah ya halice ka ya halice ka da wannan tauhidin Allah ya riga ya kawo ya dabaibaye ka ya dabaibaye ka da wasu dalilai da dole ka yarda cewa Allah shi kadai ne kamar yadda na kawo aya ɗazu ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a sasanni da kuma a cikin kawukansu har sai sai ya bayyana gare su lalle Allah gaskiya ne an gane wannan ko Da saboda haka idan ka zo duniya sai manzanni su yi wa'azi in ka yi wa'azi sai ka ga wannan fitiran da yake dama yana jikin nan adam yana kwakwalwar nan adam kawai sai ga an wasa mai su in an wasa mai sai ga mutum ya fahimci musulunci kenan idan ga mutum bai fahimci musulunci ba wato an canza mai tunani ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitra babu wani abin haihuwa face ana haihuwar shi akan fitra ne kowa ana haihuwar shi ne akan dabi'a ta musulunci a gane fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani iyayensa ne suke mai da shi ba nasare ko suke mai da shi ba yahude ko suke mai da shi ba majuse mai bautan wuta ina fatan gani wato zuwan mutum duniya ne in ya yi mu'amala da mutanen banza sai su canza mai fitiran shi amma da za a kyale kowa akan halittar da Allah ya halicce shi kafin ya zo duniya kowa musulmi ne kuma ana zuwa da ƙur'ani, ƙur'ani ya yi daidai da ɗabi'ar ɗan adam kuma dan adam kai tsaye zai musulunta ne ina fatan gane wannan shi sa ake cewa asalin kowa musulmi ne sai dai idan bayan ka zo duniya sai ka rayu a garin kiristoci sai su kristantar da kai ko ka rayu a garin yahudawa sai su mai da kai ba yahudi ko ka rayu a garin yan communism sai su sai su mai sai su tura ma aqida cewa babu Allah ku mai wannan ko to cikin wannan shine abin da ake faɗa to saboda haka Allah ta'ala ya bamu labari cewa wato hikiman wannan shaidawan shine ya tsayar da hujja a gare su dan ce gobe kiyama na kunna har haza gafili lalle mun kasance mun rafkana daga wannan to ai hujja ta tsayu a gare su ne da aiko manzanni ba da wannan ba ko hmm. hujja ta tsayu a gare su ne da aiko manzanni da kuma da kuma fidira wacce aka halicce su a kanta abubuwa guda biyu ne tsaye ma da hujja wato ɗabi'an da aka halicce ka a kanta an halicci mutum da ɗabi'a na yarda da cewa akwai Allah kowane mutum a cikin ɗabi'un shi akwai yarda da cewa akwai Allah to wannan yana daga cikin iqamatul hujja da aka ma sannan na biyu sai turo manzo da wayannan abubuwa guda biyu za a kama ka Allah ya riga ya tabbaye ka da kamar yadda ya faɗa zan nuna musu ayoyi na a gane ko a cikin sasannin duniya da kuma kawo kansu har sai ya bayyana cewa gaskiya ne ta inda mutum ba zai iya kaucewa ba dole ne a cikin ka sai ka gamsu akwai Allah kuma sai ka gamsu cewa shi ya kamata ka bauta ma da zaga Allah na ta kawo mana afala yanzuruna ila ibil kayfa khuliqat ila السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف jibali kaifa nusibat Allah ta nuna maka alamomi alamomi na'am ƙwarai da gaske to saboda haka wannan shine kidira wacce aka halice su akanta kamar yadda Allah ta'ala ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin manzanni masu albishir masu gargadi li Allah ya kula lin nas ala Allah hujja da rusul hmm. dan kada mutane su samu hujja akan Allah bayan tafiyar manzanni ko ashe inda Allah bai turo manzo ba da dan adam zai jayayya ya ce ma ja ana min bashirin wala nazir zai ce wani mai albishir bai zo ba ko mai gargadi Allah zai ce fa ja akun bashirin wala nazir hmm. hakika mai albishir mai gargadi ya zo ashe hujja yana tsayuwa duk da cewa akwai wannan fitira din wannan fitira kadai bai wadatuwa Allah ta'ala sai duk da wannan fitira sai da Allah kuma ya turo manzanni kenan ko da mun yarda cewa Allah ta'ala ya tara dan adam ya yi magana da su su ma sun yi magana kuma sun fahimci maganar Allah to wannan shi kadai baya wadatarwa dole kuma sai sun zo duniya Allah ya turo musu da manzo dan dan adam yana da mantuwa kun gane an kira mutum da suna mutum saboda mantuwa wa ma sumbiya al-insanu illa li nafsihi hmm. wala al-qalbu illa annahu yatakallam hmm. ba a kira mutum da suna insan ba sai saboda yana da mantuwa kuma zuciya ana kira shi da suna kalb saboda yana juyawa daga wani hali zuwa wani hali ashe annabi adam ku duba ya ba da kyautar shekara arba'in amma daga baya sai manta baya bayan to shi ma Allah ya ɗauki alƙawari daga ɗan adam shekaru miliyoyi to ai ɗan adam zai iya mantawa to to ɗan adam ya ɗauki wannan shaida to sai kuma daga baya da ya zo duniya sai Allah ya wasa wannan Allah ya tunatar da shi ta ya zai tunatar da shi ta hanyar aiko manzanni in mun ɗauka Allah ya yi magana in mun ɗauka kuma maganar kidira ne Allah ya riga ya musu alluran shi sannan Allah ya dabaibaye su da alamomi wanda dole mutum ya yarda akwai Allah kuma dole mutum ya gamsu shi kaɗai kamata a abauta ma in mun dauki wannan fahimta daga cikin fahimtar salaf to kenan da Allah ya dabaibaye su da wayannan alamomi kuma ya musu alluran musulunci a cikin zuciyarsu sai kuma Allah ya karfafa su a nan duniya da aiko manzanni har ma ya ce wa makon namu na hatta na ba'asa rasula hmm. ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo a gane idan ya zama to mutum ya zo duniya ba a turo manzo ba Allah ba zai kama shi da wancan alkawari na farko ba khilafa lil mutazila yan mutazila suna ganin za a iya kama mutum da wancan alkawari na farko din na fatan gane wannan to haka ne me yasa Allah ya turo manzo me yasa Allah ta'ala ya turo malamai su ta karantar da mutane addini an gane wannan kaga shi Allah ya turo ne Allah kuma ya ce ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ashe sai an yi wa mutane bayani ashe sai an turo manzanni ashe sai malamai sun yi bayani dalla dalla mutane an musu bayani sun kangare sun gibi sa'annan Allah ya musu azaba wancan alƙawari na farko da tattaunawan farkon nan baya gamsarwa shi kadai akan shi ayo mutane azaba in an ɗauka haka kenan duk mutanen da ba turo manzo ba saboda labarin manzo ba yan wuta ne kauce insha Allah a ce lokaci yayi za mu tsaya nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah wa alaikum salam zulma ala ne eh faruwa ne ai ba wai haihuwar mutum a wajen musulmi ko wajen kafiri bane yake nuna musuluncin mutum iyayen shi na iya zama kafiri kafirai shi kuma ya zama musulmi an gane in ya zo duniya ya amshi wannan sakon zai musulunta kafin shi wannan aiki Allah ya zo da shi duniya kuma ya ji sakon Allah in ya amsa shi kenan ko da iyayen shi kafirai ne shi ya musulunta aiki kafin shi na aiki yau idan sako ya zo gare shi sai ya kankare yi laifin shi ne shi ne bai bi ba amma kuma kuma in bai ji sako ba ai Allah ta'ala baya yin azaba ga mutum da bai ji sako ba kafin ce na yi kasancewar iyayen shi kristoci ne ko iyayen shi waye ba shi bane abin dubawa iyayen mutum na iya zama musulmi shi ya zama kafiri ga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu annabin Allah ne amma dan shi kafiri ne ana iya samun wani kuma kaga kafiri ne amma shi kuma dan ya zama musulmi kamar abin abu jahal abu jahal dan shi ikrama musulmi ne shi baban kuma kafiri ne ga annabi ibrahim alayhi salam ina fatan gane wannan to saboda haka wannan ba shi bane abin nan wa alaikum salam ba su da laifi eh inda yaron ya kai munzalin da zai karbi sako bai karba ba shi ne laifin yake an gano wannan nasiruddin albani yana magana cewa har yanzu a kasar china akwai wasu irin ƙauyuka tun da annabawa suka bayyana ba su san da maganar bayyana annabawa ba irin nan wanda ba san labarin annabawa sun bayyana ba su to al'amarin na wajen Allah ba a musu hukunci ana kira irin wani na ashabul fatra hmm. Allah shi ya san yadda zai yi da su na ba san gane wannan ba irin wannan eh, ai nazir ya zo amma akwai ƙauyuka wanda wani bai taɓa sanin ma da wani sun ya bayyana ba duk al'umma a yanzu wani wannan al'umma annabi ne nan dukanmu amma a cikin al'umma akwai wanda bai ma taɓa jin an karanta Qur'ani ya ji a rayuwar shi ba ka fahimci magana na eh duk al'umma Allah ya turo manzo amma a cikin al'umman akwai ɗaiɗaikun mutane akwai wasu sashen wasu mutane a wasu wurare kungurmin daji wanda ba su ma san me ake ciki ba rayuwa na ba gane yanzu a nan Najeriya lokacin da inda ba da irin su Saddauna ba Allah ya ji kansa akwai mutanen da suna kan dutse in sun ga mutane ba guduwa suke to irin wayannan mutane da sun rayu ba irin sun saddauna sun yi tunanin aje a bi hannun a musu da'awa ba haka za su yi ta gudun mutane kuma haka za su mutu ba san da wani abu addini ba to shi ya ta bin su ana roƙon su su sako a ba su kaya su sa a musuluntar da su a shigo da su cikin mutane to a nan ne saƙon musulunci ya zo zuwa gare su to kaga nan Najeriya ma kenan suna rayuwa irin rayuwa na dabbobi ga mutum yana tafiya daga kawai da jikin shi sai ganye a cikin shi an fahimci wannan ai Allah shi taimake mu na akwai sun bai ga karinta eh a ba zalunce su ba wani da gaske babu wani zalunci Allah ta'ala baya zalunta kowa amma wannan ce tambayoyi ne rubuta malam ya matsayin kama guri a cikin masallaci wani bawan Allah yana tambaya ya matsayin kama guri a masallaci kama guri na dindindin a ce wannan wurin na wane ne ko da wani ya zo da wuri bai isa ya zauna wajen bauta wani ya saba musunna ina ganin akwai wani littafi da gani na wani malami da ya rubuta ina ganin Ahmad Annajami ne daga cikin malaman sunna ko wani Sheikh Ahmad Annajami kamar ya wallafa littafi musamman akan wannan cewa idan mutum ya zo masallaci an gani ya zauna a waje to in ya tashi a waje kare ya tunanin gobe ma nan ne wajen shi kawai in yana so wajen ya zama wajen shi kullum ya zo da wuri in ya zo da wuri ya zauna a wajen ya zama wajen shi amma in yau ya zo da wuri gobe sai zo lantarki ba zai ce tashi min ba masallaci ko ina ka samu ka zauna babu inda aka ware ga wani waje ga wasu mutane allahumma sai dai irin sahun gaba da annabi ke cewa ma'abuta hankali da balaga su zo kusa da ni eh dalilin da ya zaka ce zo ma'abuta ma'abuta hankali da ilimi da balaga saboda idan liman yayi kuskure a zama su gyara masa kuskure amma an ba wannan ba babu inda aka ce su ma kansu haka suka zo dinga zuwa da wurgo to saboda haka sahun gaba ana so kusa da liman inda liman zai iya janyowa in san samu ne a samu mutane masu hankali masu ilimi suna kusa da shi in an samu matsala a cikin sallah ko sallah sallah shi ta karye in ya sanya hannu ya janyo wani kare ce me dai bi an laifina yana ganin liman ya janyo shi to ya san akwai matsala sai sauri ya zo ya gyara sallah din an gane shi ne misali idan na in dai mutum ya riga ya zo sai wani lalura ya sa zai fita ya je dawo babu laifi don ya ayi aji wani alama dama ya zo kamar ya kamar zai je ya fitsari ko misali dai wani lalura ya kama shi ya zo da wuri sai ya tashi ta, wannan kaga wata wajen shi a'a ya zo latti ne sai ce ai dama nan duke zama dole sai an tasan mun to wannan kuskure ne ya kama mai wurin kafa. ko kuma wani ya kama bai kafin yanzu duk wannan kuskure ne an gane ba wani magana wai a kama mu wani eh tambayar shi na biyu yace malam shin ya halatta a rera kiran sallah da tare kama in gare rawa wani yana tambaya wai kaman ya halatta a ringa rera kiran sallah kiran sallah ana yin shi kamar yadda ake karatun alkur'ani baya halatta an gani kiran sallah ana so ne a yi shi da sauti kamar ana magana Allahu akbar alfa ita wo oh, oh, ana irin kaman kaman ana irin kira'a din nan to ba a yi makiran sallah haka qur'ani kawai ake ma haka saka idan mutum yana irin wannan rera kiran sallah to ya saba ma ka'ida na kiran sallah haka nan ta da ikama an gane wannan ku kada mutum ya rubuta da abin da larabawa ke yi su kansu larabawa ana samu wasu daga cikin su ga suna ta rerawa har su wuce gona da iri kaga kalmar Allahu kawai an ja ko 20 da wani abu Allahu kawai sai ka rasa wani irin tajwidi ne sai mutum ya kure karatun tajwidi shi daga aka rubuta wannan a ja kalmar Allahu ya wuce so 20 da wani abu ina ba san gane to kaga irin wannan kawai wasu ne suka kirkiro shi ko da ka gan an yi a masallacin manzo Allah ko an yi kaza to malamai sun yi rubuce rubuce bai halatta ba akwai abubuwa da yawa da ake a masallacin manzo ya saba sunna an gane abin dubawa shi ne abin da aka aikata a masallacin manzon daidai ne ko ba daidai ba ne ka duba ai tun da an yi a masallacin manzo to daidai ne a'a ana iya samun kurakurai a kan shi eh na'am shi ma duk ba a yi shi ma duk ya saba sai zaka mutum an daga hannu ai ta waka ana addu'a Allah ta'ala za ka roke shi ba za ka zo ka kai jawaki ba a'a kawai rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana in haka ake addu'a amma ka zo rabbana kai kai kana kana kakata da kai to irin wannan ya saba ka'ida na fatan gane kada ka rubuta gafa wani malami yayi ko kaga an ce ga wani babban malami a Ka'aba yana yi ko ga wani balarabe yana tarera waka yana kuka ko wani zai ga an ce ga wani babban malami shahararre yana kuka to abinda malamai suka rubuta a littafi wannan mutumin ya saba an gari? malamai manya-manyan malamai da suke gaba da wannan mai waken sun ce abin da ya yi ba daidai ba ne saboda haka ba a yin wake da addu'a ya saba ka'ida eh shi kiran sallah da aka ce ana son sayyitan da sauti to wurin sautin ba zai dan sautin ai karya shaki misali sautin ya fita da ma'anar sauti shine a ringa jin muryan kiran sallah kowa ya san an kira sallah ba wai ba waka ba ba an ce daga cikin sharadin kiran sallah mawaki ba a an ce mai sauti an gane in ka daga murya a ji maganar ka shine abin da ake bukata wajen kiran sallah hmm. za a nemi taimako to insha Allah an ce za a nemi taimako za a zaga insha Allah a taimaka fi sabilillah ga yan uwa za su zaga